ne sannan muna ƙara maimaitawa ga wasu muna ba su shawari ne akan harkar da a wannan yanzu social media ya zama abin da ya zama akan neman suna kaga mutum ya social media yana ruga wasu manyan manyan malamai a ko ba kuma ne wanda suke zagin manyan manyan malamai na ga wani ne ko wata wani ya gani da ya hawa ya tazar ruga sai da jafar shar da malam albani ai su za ka gane ko to Allah ya fi musu gaba daya amma ya ga sakamakon da ya fara faruwa da shirin da duniya ko haka ya zama ishara gwara za su zagi wasu ni ba na goyon bayan don kana izala ka zagi malamin dariƙa kowa nan ya sani ba na goyon baya saboda kai dan izala kan dariƙa babu wanda ya san cewa an bai certificate din aljanna baka isa kana izala ka ce dan dariƙa bare shiga aljanna ba wallahi baka isa ba ko ka isa kai don kai dan izala ya ka ce dan dariƙa in ya bi Allah da manzo bare shiga aljanna ba ka isa ka fariya ka ko kai dan dariƙa ta isa ka ce dan izara don ya bi Allah da manzo bare shi ka aljanna ka ga wannan duk wani abu ne wanda zato muke kan ba ka ne kyakkyawan zato ne ni dai nan ba isa mu gina dai don in ce ina da awar salafiya in ce ai ni kawai dan aljanna bane fala tu ku an kusa wa a'lamu man ittaqa akwai wani mumbari a najeriya mai yanzu aka ba sai na sunan mumbarin amma daga ana magana da gane na farko shugaban mumbarin ma gaba ɗayansa gashi da awa yake ta sunna amma alfaharin sa yayi yawa wala ta fura. ina wallahi ibul farhi duk da awasa ya gani tarihi tarihi ne da zage zage musamman da mutane shi da awasa gaba ya ta ƙare a hasada a hasada da awasa ta ƙare. sannan wasu ga wasu state ma da wasu kaza zuwa suna ta zuwa kan mumbari kaga mutum yana magana kuma zai ci babu ba da awar sunna bane haka da'awa ba alfahari a da'awa kana da'awa kana alfahari ba a yi wala tafra inna za la yuhibbul farih har ma daga ɗaya daga cikin dan nesa wai yana mai da raddi gani wai inna zo wajen tasiri da coka wata hula kamar nan daba kwarai mu ba za mu saka hula kamar nan taba ba eh ko ba ka bane Wanzu Allah ne ya nuna mana cewa mu kulliya da cin kulliya kuma ka cika hula ba za ka saka hula kamar mai tallan kanwa ba yau ka ji da kyau yau kuma wai yana magana wai sahabbai ma sun ce wa annabi ko ƙarya ne ka je ka bi hadisin da kyau cewa suka yi har kai ya rasulullah wasu ya dauko karatun wani ya dauko karatun shan kuma yake cewa ko mu gane cewa duk duniya ba wanda baya kuskure wasu suna ganin kawai daga shan jafar ya fita magana ko ya ka hujja shi ke nan ko hujja shan jafar bare ya kuskure ba mu a da awon shan jafar yana kuskure haka ne mana albani zare yana mai kuskure ba wanda baya kuskure don haka don an ce kaza annabi ya ce jirgin jafar ya ce kaza zai iya wasu mutumin harce ne kuma kai sahabin annabi ne da ka isa don ka ce wa annabi ko in sahabi ya ce wa annabi ko sai ka hujja da kai ma ai sahabi ya ce wa annabi ko kai ka kai sahabi daraja ko suna gurin sai yi baki malamin da yake ce annabi ko ni har yanzu na kan bakana na rantse da Allah ba wanda zai ce annabi ko mun daga masa kama wala ba mushi annabi ya wuce ka ce masa ko na fara annabi kan ya wuce annabin da Allah ma baya kiran sunansa direct saboda girmansa kai ka zo ka ce masa ko ko annabin ma da ala akwai tarbiyya cikin wannan magana in ka ji shi yanzu ma ka yi magana an gane ko wai sahabbai lokacin da annabi ya ce babu wanda ya isa shiga aljanna da aikinsa sai dai Allah ya da shi da rahamarsa kun tuno hadisi wai sai sahabbai suka ci annabi ko kai ya rasu da a'a ba haka bane tausarar larabci ba tunda ni ba balarabi bane ko ni ba malami bane cewa suka yi har kai ya rasu da tarbiyya ko haka za ka kwalmi sahabban annabi ba za ka kawo su suna magana rashin kunya annabi ba zai karanta tarihin sabon annabi kaje akwai masu shan yawon annabi akwai masu shafa zuban annabi akwai masu shan fitarin annabi ko kai da kace wa annabi ko a sha fitarin kamar haka ne zinnina fitarin annabi ta sha annabi ya ce na fara ta ce na shan ne annabi ya ce wuta bare ce jikin ki ba a bada annabi zubansa in ka kada a kurba ka sha ba ba turayen da ya kai shi kanshi a duk duniya kai kai zuba a sana ka zuban ka ka sha ba a gani in ka shiga ba sai a ji tashi kamar wani arna mai suna bulus ba buli ta a tashi muna na akan ba kawai kar ka yi kokarin wai kai kana so ka tabbatar da tauhidi ka je koyi kwaba a tura maka ido a bar wallahi gariya ne mu muke bude hannun raina annabi har ma wasu sun zara zagi annabi haka ne mu muke bude kafan da kanmu hannun da kanmu kaga mutum ya hau social media ya faɗi kyakkyawan magana kan annabi amma ya ka samu comment din musulmi bai wuce mutum hamsin talatin ba wata yadda iska kawo da fure da ta yi rawa kaga miliyan ashirin sun magana haka ne muke yadda addinin mu da kanmu da kanmu da haka ni babu wani ka gani nan ba ba salabe kake ya kake ba kowa kake in dai kai kuskure za a faɗa kuma sai ka samu suna giya uku dole suka zo mun bari mutum uku ne da ɗan iya yi da mai kuɗayi da ɗan son a sani ka ka saurari mimbarin da kyau su ne suke zuwa daga mutum ya taso daga Nijar wani zo ba da gudunmawa akan kaza duk kariya kuke duk kariya ne duk don a san ka ne a social media to ba ta haka za a san ka ba yau kuma kana san ka ji ni ka ji ni wallahi yau ku dinga kawo abin da zai kawo kwanciyar hankali ga kasa mana yanzu wannan magana ba ta haddasa fitina a Najeriya gaba ɗaya ba me amfani yin ta kai ko ibada za ka yi a waje an gane in dai ba waje ba da yin haƙura da ita ta kai yanzu yanzu matarka misali kenan zan baka misali da ana taba jikin matarka haramun ne ko halal ne yanzu wani ɗan iskan ne da hankalinsa zai zo cross daga shi da matarsa ba su da komi sai ka tare wando suna romansin junansu me ya zama yanzu kuma ya zama iskanci kuma ta ne kuma halal da ko haramun ne ba ban da shaida kai ba kajin ko ai ana ne mun bari ne wani tasirin qur'ani ke nuna magana ne magana magani wa ka ba wani cokal magani ne mai tallan magani yanzu ne mai tallan magani ka ga rai kuma ne mai tallan magani ba da yara ka ga rai kuma da mai tallan magani tsakani ka da Allah ba da su kan ta ayi da